بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi daga watan rabi'u sani shekara ta arba'in, wanda ya dace da sha hudu ga watan disamba watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa muna darasi na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na alfasolu في سيرة الرسول نا الإمام ابن كثير إذن ذاك إتناوى مفار بياني أكن يا guda biyu, na دي غزوة حنين mun gama da shi satin da ya gabata yau kuma malami mana wata matashiyar zance da suna ghazwatu ta'if غزوة الطائف kenan karatun mu zamu yi shi ne akan غزوة الطائف yakin طائف طائف wani gari ne daga cikin garuruka da suke makotakan makka kuma gari ne mai albarka gari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya himmantu da shi don yaɗa da'awarsa ta musulunci gari ne da Allah ya masa ni'imar yanayi sama da ni'imar da ya yi a makka da madina makka madina akwai tsananin zafi ba a ruwan sama yanayin wato sakin jiddan ɗumi ya yi yawa amma fa’if ga ta kusa da makar sai Allah ya mata wani yanayi daban sai ake musu ruwa kuma ake sanyi kuma duk zafin da ake sai kaga zafin bai kai dai na makkan ko madinan ba wuri ne mai kyau ƙwarai da gaske inda kuma har yanzu haka yake da Allah ya sha'awar ya kai da'awa wannan gari lokacin da yake da'awar yake karantar da mutane a karo na farko ba su fahimce shi ba shi yasa ma um, da ya ji ya kai musu da'awar sakayyan da suka yi masa ne suka jefe shi dutse yadda ake ɗaukan dutse a jefi wani abu da ba a so haka aka yi ta jifin annabi da dutse a tsaye kuma dutsen ya same shi ko duwatsun suka same shi har ya masa illa a gangan jikinsa aka fasa masa kai aka karya masa haƙori amma saboda yadda annabi yake son ta'if bayan sun kore shi ya fito wajen gari ya sai ɗaga hannu yace Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka yafe wa mutane na sai ce sai ce mutanen sa jiban sa suka yace ya Allah ka yafe wa mutane na dan ba su sanni bane wala da sun san shi annabi ne hakikanin sani to da sai dai su tarbe shi da kayan alatu da abin girmamawa ba wai su kore shi ko su jefe shi ba kuma Allah ya karɓi wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Tahir ta zaman to garin musulunci tsantsa sabai suka yi ta mamaki wanda suke tare da shi a jefe ka jini bai ta zuba aka ce a riwaya aka ce har sai da ya cika mai takalmansa jini yana ta tsiyaya ɓata mashi kayan shi shine ma da ya fito da daddare a daren ya zo yake sallah da daddare sannan kuma ya zo Allah ya kawo masa aljanu yake musu wa'azi mutane sun jefe shi aljanu kuma suka zo suka kewaye shi shine Allah ya saukar da wa'id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran kaji yastami'una alquran me ma'ana quran al aljanu sun nutsu suna sauraron karatun al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu suna zuwa wajen annabi suka ji yana wannan karatun sai suka ce suka ce wa junansu ansitu ku shiru kowa yi shiru ولما قضي wallau ila qaumin munzirin yayin da ya gama karatun qur'ani yayi tilawa yayi karatu yayi karatu suka sha wa'azi sai suka koma suka zamanto masu wa'azi wallau ila qaumin munzirin sai aljanu suka juya suka tafi mutanen su na aljanu suna yi musu wa'azi suna faɗakar da su suka ce mun ji wani abun karantawa ana karanta mana shi suka ta bayanin qur'ani da falalarsa aljanu ba, ba mutane ba malu shahid anan um, shine irin yadda yanayi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake a da'awa da irin abubuwan da ya fuskanta ya haƙuri ya je an jefe shi ya je an zage shi ya je an ci mutuncinsa ya je an masa kaza ya yi haƙuri don ya isar da saƙon Allah to kuma ku zamanto masu haƙuri wajen isar da saƙon Allah duk lokacin da mutum ya ce zai isar da maganar Allah to ya wato mutane za su yaƙe shi ta hanyar da ya sani ko wacce bai sani ba ba lalle ba ne a yi faɗa da kai ta hanyar da lalle kai kana gani ka sani za a iya zuwa a yi ta faɗa da kai a ɓoye baka sani ba amma fa faɗa ake da kai me laifinka kawai ka a akan hanyar Allah kuma akan wannan din za a yi faɗan da kai to ya yi haƙuri annabi ya yi haƙuri sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana nuna mana muhimmancin alƙur'ani muhimmancin alƙur'ani sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta alƙur'ani har aljanu aljani ba kuma abin mamaki aljanun ma su su su tsaya su saurara sai ka kwatanta da kuma mutane su kuma ya suke da ƙur'ani. da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda alƙur'anin ba shi ne a gabansu ba da yawa wato kuna ban mamaki mutanen da kuke zama a baya yanzu mutum babban mutum yana zaune yana gani ana karatu kuna jin yaro yana surutu ba wanda zai iya tashi ce ce wai sai mun tashi daga nan masa magana abin yana ban mamaki kwarai da gaske ba kuna ji ba ai kun ji ko amma da mutane ga manyan mutane a kusa su <laughs> kai Allah ya sauke ni. yi kokari a kula da ‘ya'yanmu ne mu taimake sun zo masallaci alhamdulillah musu tarbiyya yaro ne hankalinsa ba irin namu bane in ya in ya yi sai a tsaye da shi kullum haka muke in dai an sai dai mutum ya tashi daga nan ya magana a can ku duba yadda annabi ya himmatu da alqur'ani yake tallata shi je karantar da wasu wasu ba mutane ba wannan yake nuna yana da kyau muhimmata wannan ni'ima da baiwa da Allah ya mana ta alqur'ani da Allah ya sauka mana babbar mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tamassak biha mai riko da ita wallahi duk wanda ya kama alqur'ani wallahi ina muku rantsuwa wallahi da zai tabe ba wallahi duk wanda Allah ya masa arziki yana da alaka da alqur'ani karanta shi yawan tilawarsa bibiyar ma'anarsa ƙoƙarin aiki da abin da ke ciki albishirinsa insha Allahu Allah ya ɗora shi akan hanya ta daidai kurin abin abin jimamin ne waye zai samu wannan baiwa daga Allah Allah ce muke wannan kaɗan kenan daga wannan wuri na ta'if yana nan ah, tsakaninsa da makka ba nisa ƙwarai daga gaske bari mu ji abin da ya faru mala ya ce ghazwatu ta'if wa amma maliku hawazin wa huwa malik wato malik ibn auf an-nasri fa innahu hina hazama jayshahu dakhala ma'a saqif isra ta'if ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فهاصرهم فقيل عدد kwanakin كان بضعا وعشرين ليلة وقيل بضع عشرة ليلة قال ابن هزم وهو صحيح بلا شك قلت جي إمام ابن كثير هنا وما أدري من أين صحح هذا بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك لقد كنت استعنيت بكم عشرين ليلة وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فحاصرناهم أربعين يوما يعني ثقيفا فاستعصوا وتمن وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره مالك شوى malik hawazin wato sarkin kabilar hawazin wannan ƙabilar da muka yi bayani a kanta a jiya a yakin a wanda suka yi wato kwanto suka yi ta kashe musulmi da kibiyoyi shine malik ibn auf an-nasri mun faɗi sunan shi a baya lokacin da Allah ya juyo da nasara ga musulmi suka yi kan su kafiran su hawa din to shi sarkin sai ya fita da shi da mutanensa wani ɓangare, tare da saqif kabilar saqif sai suka je suka shiga ta'if ta'if shine wannan garin da muke magana a kai kenan ina so ku gane wani gyauro ne na waɗannan ƙabilar hawazin suka taho wanda tun a yaƙin hunayin suke faɗa da maza Allah sallallahu suka zo suka kafa base a Ta'if a wannan garin da muke magana a kai yanzu gashi ya taho da mutanensa suka shiga wani in an ce hisan ana nufin kamar wani guri katangantacce ko kango ko na manzo Allah shi kuma tunda sun tafi sai ya dawo daga Hunain mun yi muku bayani a baya ina ne Hunain take annabi ya dawo a tunaninka yanzu in ya dawo ina zai shiga ba makka zai tauba wa raja sallallahu min Hunain amma fa lam yadkhul makkata da yazo mai kunya tare ya dawo gida sai ya kiye shiga sai ya wuce mai hatta ata ta'if sai ya tafi ta'if ɗin can inda waɗannan kafiran da suka yi wa musulunci ɓarna suka tafi sun je can su haɗu su ƙara ƙarfi su shigo maka su yaƙi annabi saboda me saboda makka da ta'if ɗin kusa da kusa ne sai annabi ya fahimci cewa yaya zai bar abokin gabansa a kusa da shi bai yi ƙoƙari ya ɗau mataki a kansa ko ya kore shi ya nesanta shi daga inda yake ba yanzu kamar kai ne a ce a bayan gidanka akwai wasu 'yan ta'adda sun kafa base a wurin za ka zauna a'a ba za ka zauna ba dole ka je ka nemi taimakon da za a tashe su a wannan wurin za ka ce ko ina ma su je zauna amma ban da bayan gidanka shi annabi abin da ya lura shine yaya mutanen nan ana faɗa da su ana yaƙi da su ga abin da ake ciki kuma sun taho sun daɗa kafa wani wuri kusa da makka a fa'i da zai yi ba don haka sai annabi daga ma yakin hunain din kawai bai ma koma gida ba kawai sai taho sai je ya kewaye su yi surrounding din su shine fa hasarhum to sai imam ibnu kasir ya kawo mana to adadin kwana nawa annabi ya tsare su kwana nawa aka tsare su in an ce tsarewa wato a zo a rufe su gabaki da kirif ba mai shiga ba mai fita a cikinsu su dai musulmin ba su karasa cikinsu ba saboda ba san tanadinsu ba kuma ba a bari suka fito ba sun leko za su tosai ga gaba ɗaya musulmi ne a kewaye da gyaran wannan wata makida ne daga cikin makidu na yaƙi a rufe mutum a kewaye wuri bayan da zai dole ya buƙaci taimako ko dai nemi sulhu ko kuma sai an gama ƙaran da shi bai da ruwa bai da abinci bai da kaza bukatun sa dan adam sun kare dan dole kowane gari sai ya fita ya nemo duk garin da ka sani dole sai an shiga an fita alƙawari ne wannan to da aka tsare su kaga an hana su motsi to kwana nawa aka yi aka ce kwana goma sha shine bid'an ay afwan kwana ashirin da wani abu bid'an wa ishirina layla sai da annabi ya sa sabai aka yi kwana ashirin da wani abu ana tsaye sai dai a samu ba kawai wancan su je su yi sallar waɗannan su da an kewaye ta'if ɗin nan gaba ɗaya ko da wata ran Allah zai kai ka ta'if a matsayin ziyara da sai ka cino wannan gwagwarmayar da annabi ya yi kafin ya mayar da garin ya zama garin musulunci yawwa gidanka kafin ya zama cikakken gida mai kyau mai kaza da tuna gwagwarmaya da kashe kuɗin da ka yi da gyara-gyara da ka yi don haka rayuwa take duk abin da ake so ya zama mai kyau sai an wahala a kansa wasu suka ce a kwana goma sha ne ibn hazam yake cewa wannan maganar kwana goma sha ɗin huwa sahihu bila shak. ai ne sahihin zance ko shakka babu kultu imam ibn kasir yake cewa a ni ban san ta ina wannan magana ku ta zamanto ita ce tafi inganci ma har a ce babu shakka ba a ce kwana goma sha shi ne ya fi inganci ba shakka yaya aka ibn hazm ya inganta wannan yanzu kenan ana jidali ne tsakanin babban malami ibn hazm da babban malami ibn kasir yace to wala Allah ibn hazm ka duba adalci na malamai sai kyauta mai zato yace la Allah ibnu hazm abin da yasa yace wannan magana ita ce tafi inganci saboda ya karbi wannan ra'ayi ne daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hawazin lokacin da suka zo masa suna musulmi bayan wannan sun zo mai cewa mu mun musulunci waɗannan mutanen da ake magana a kansu daga baya sun zo sun musulunci su hawa din ya annabi ya gaya musu lokacin daga baya da suka zo suka musulunta bayan an tsare su ɗin suka sha tsaro aka kewaye su to sai kawai suka dawo suka ce sun musulunta to sai annabi ya ce laqadis anaitu bikum 20 laylatan lallai na ainihin wato jira ku ya kai adadin kwana ashirin lallai na jira ku ya kai adadin kwana ashirin kamar yadda riwaya ta zo riwayar bukhari hadisin marwan ibn hakam da misr ibn makhrama um, wa qad kuntu istanaitu bikum a wata riwayar ba a faɗi kwanakin ba manzon Allah da ya jira su a asharata layla wasu kwanaki kamar haka yace wa fi sahih an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala fa hasarnahum 40 yawman to zo a cikin bukhari tsurar hadisin bukhari shi kam ya yi bayani ya ce. a'a ai mun tsare su kwana arba'in to kaga ce ana magana kwana ashirin ko ana magana kwana goma sha to gashi nan kuma an ce kwana arba'in ya ni a fasta'asu wa tamanna'u wa qatalu jama'a min musulmi ne bin nabd wa ghayrihi ka annabi kasir kenan yana rinjayar da wannan na kwana arba'in din tsayuwar tsare sun da aka yi ya kai kwana arba'in suka ƙi suka yi taurin kai shine fasta asau sannan kuma suka ba wa kansu suka tsare kansu suka ƙi su fito musulmi sun tsare su ɗin kai sai da ta kai ga an ɗan fafata ma sai da suka kashe mutane musulmi da yawa Katalu jama'atan min al-muslimin ka sun yi barna a can Hunain a nan ɗin ma sun daɗe yin barna to da manzo Allah ya ga haka bari mu ga me ya faru tunda sun zo sun kashe masa mutane an yi wannan kwanaki yanzu dai a nan so ake a ce da ku akwai sabanin malamai dangane da kwanakin da annabi ya yana tsare su وقد قرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم ولم ينل منهم كبير شيء فرجع عنهم فأتى الجئران فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين وذلك قبل أن يقسم الغنائم فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم فاختار فاختاروا الذرية فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم قال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع الأقرع ابن حابس وأيينة بن حسن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم وأراد العباس ابن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردت الذرية على هوازن وكانوا ستة آلاف فيهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى من بني سعد ابن بكر ابن هوازن وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك وقيل كانت هوازن متوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم فجعل يعطي الرجل المئة بعير والخمسين ونحو ذلك ما لا yake cewa lokacin da wannan mutane suka yi ta amfani da kibiyoyi suna harbe musulmi suka kashe musulmi da yawa a wannan ta'if manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mu ma za mu rama kharraba kaseeran min amwalihim adh-dhahira annabi ya je samu dukiyarsu ta fili wanda aka samu daman kaiwa gareta, ta aka ce musu ta su ma suna da inabi gonaki na inab an san inab to suna noma tunda wurin akwai ruwa annabi ya ce duk aji a yayyanke sai sun yi noman ne za su samu kuɗi za su yi faɗa da mu ba amma dai ba a samu wani abu lam yanal minhum kabir shay ba a samu wani abu mai yawan can ba sun dai wa musulmi barna yanzu Allah ya taho ya baro su ga yadda dai abin ya kasance sun kakkashe mana mutane su kuma an musu ta'adin dukiya dama haka yaƙi yake ko rai ko dukiya haka halal ne wannan shi yasa ake karban ganimar abin da suka zo da shi ake karbewa ta da shi ya dawo ya je wani guri da ake cin shi ji a rana sunan wuri ne abin mamaki Allah mai hikima ta baraka wata ala wanda ana yana zuwa wannan guri sai ga waɗannan mutane su hawazin din kawai sai suka dawo suka zo da wurin manzo Allah suka ce ga mun musulunta kun musulunta suka ce mun musulunta dungurungun kabilar da ake fada da ita kuma abin mamaki annabi ya ɗebe ganimar su da dukiyoyinsu wanda za a lalata an lalata wanda za a ɗebe an ɗebe an zo ana dab za a fara raba ganimar tunda kafirai ne wallahi kawai sai ga su jama'a sun zo sun ce mun fa musulunta sai annabi ya ce to ku dakata ku ba ta raba gani ba sai manzo Allah ya ce da su to yanzu dai mu mun riga mun taho da 'ya'yanku dan sun taho da mata da 'ya'yansu da waye da sauransu suna zurriya ake cewa zarari da dukiya sai annabi ya ce to ku zaɓi ɗayan biyu ko dai mu dawo muku da 'ya'yanku da zuri'arku ko kuma mu riƙe su mu dawo muku da dukiyarku dole ɗaya za ku ɗauka kuɗi kuke so sai a dawo muku da shi a ba ku son kuɗi a riƙe kuɗi a dawo muku da 'ya'yanku to sai a haka suka yi shiru suka yi ta consultations da tattaunawa neman shawarwari wasu ka ce mu karɓi kuɗin mu ka ce tab mu bar musu dukiyar a ba mu yaya sai su fitar zirriya sai suka ce a da musu da yayansu matansu da waye da sauran hakan kuma aka yi annabi amsa sallallahu alaihi wasallama ya damu musu sai annabi ke cewa ni duk abin da ya zama nawa da na banil muttalib yanzu annabi zai yi sacrifice kenan zai haƙura da rabansa zai dawo musu da shi a cikin abin da aka samu na dukiya nawa da na banil muttalib fa huwa lakum ku je ku dauka ku tafi da shi amma sauran musulmi tun da an yi an yaƙi ne abin nan dole a bar musu nasu ka duba malam ka duba wani sacrifice kuma su sabai da su mutanen madina da su mutanen makka su kuma suka ce shine fa qala al muhajirun wal ansar wa ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu kuma duk dukiyar mu gaba ɗaya da annabi ya ware mana mu mutanen madina da mu mutanen makka to mu kuma mun dawo da annabi annabi ka je ka dauka Allahu akbar kaji soyayya dukiya fa rabon da suka samu ganimar tasu da za a ɗauka a basu tun da annabi ya yi sacrifice ya bayar da nasa a tafi da shi to su kuma sun haƙura da nasu sun ba wa annabi saboda tsamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da annabi zai ce yi sadaka a taimaki wani mutum zai tafi gida ya je ta buge buge ya rasa me zai ɗauka ya kawai zai ɗauko suturan matarsa ya ɗauka ya bayar wallahi suna son annabi malam so na haƙiƙa mu kuma nan an bar mu da san kiɗa ana son annabi amma da waƙa ya rasulullahi ya bege ya masoyin ta ya wace shi ya mene da ƙarya amma ka ko gemu baya iya tsayarwa sallah ya yi yana begen annabi amma bai damu da sallah ba duk wata ƙazanta da ka sani gashi ya cika duniya shi mai son annabi ne amma Allah duk wata barna da ƙazanta da ka sani da annabi ya hana yana yi kuma dole wai ka yadda wai shine mai son annabi abubuwan da annabi ya hana kar a yi yana gaba to wannan faƙar Allah raba mu da ita mai son annabi na gaskiya shine mai aikata abin da annabi ya ce a yi mai son annabi na gaskiya ne mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama daka da washi mai son annabi na gaskiya ne mai son abin da annabi yake so wannan shine son annabi laukana hubbuka sadiqan La'afatahu. innal المحب liman yuhibbu muti'u wani yace da soyayyar da kake yi wa annabi na gaskiya ne to da kayi masa da'a kaji fa tun da ta suke faɗa Dan kuwa duk wanda yace yana son wani to zaka ga yana masa da'a malam in kana son mutum fa daidai da yanayin da yake saka sutura sai ga kana so ka rinka saka irin wannan sutura in kana son mutum yaro a makaranta in yana son malami dan firamare yake ko dan sakandare ko dan jami'a daidai da yanayin da malami yake magana sai ga yana kwaikwayon sa saboda yana son sa to kai me yasa ba ka kwaikwayon annabi sai ce mana kana son sa sai dai ka zo kai kida kai waka baka sallar jami'i salatin da annabi ya faɗa da bakinsa ya ce a yi masa baka yi ka je ka ɗauko wanda aka kawo shi a mafarki ga ga wanda ya faɗa fa ko shakka babu da ka da malamin wancan duk sun yarda wannan shine na bakin annabi yace ku yi min irin wannan amma sun raba ka da salatin annabi sun haɗa ka da salatul fati salatul fati a mafarki aka ga wata ba salatin annabi bane ka kwatanta salatin fati da salatin ibrahimiya to don Allah mutane ku yi wa kanku adalci ku gane gaskiya ku daina bari ana juyar da tunaninku da aƙidar ku a ɗora ku akan ra'ayi ka ɗoru ka rayu akan reality abin da yake gashi zahiri mu so annabi mu ba da dukiyar mu don son annabi sallallahu alaihi wasallam mu so annabi mu ba da lokacin mu don son annabi kai mu ba da duk abin da muka mallaka don son annabi mu bi sunnarsa dare da rana shine son annabi ka zama ahlus sunna shine son annabi na gaskiya haka alqadi iyad ya faɗa yace alamatu muhabbatihi ittiba'u athari sunnati alamar kana son annabi da gaske alqadi ibn ashraf aje a duba yace alamar kana son annabi ga kana bibiyar sunnarsa abin da yace ai kana yi ka rinka sha'awar a ce kai mai sunna ne mai bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa Allah shi ganar da mu suka dauki abin da duk aka ba suka ce mu mun ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana li rasulillah kuma zan zancen ya kare fa sai aka samu wasu mutane al-aqra ibn habis ku rike sunan shi da Uyaina ibn Hisn rike sunansa da mutanensu mutanen Aqra ibn Habis da mutanen Uyaina ibn Hisn Allah suka iya da su bayar da ce su ba za su bayar ba da waya ba za su bayar ba ba za su ba da dukiyar ba shi annabi da aka bashi nasa ya dauka ya mayar musu sahabbai ma suka ce nasun ya zama na annabi kenan kaga duk za a mera waɗancan haka ne to waɗannan mutanen guda biyu sai suka ware gefe a kara ibn habib uyayna bin hisan sai suka ja gefe da su da mutanen su sai aka kama kuskus gaskiya mun ba za mu bayan ba su bala su ba kaga halin mutane kuma na to wallahi ma na kaga mutum da kake gani <laughs> wato mutum sai Allah kawai malam annabi fa aka ce an ba annabi annabi suka ga kai gaskiya ba za mu bayar ba malam sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da kansa haba ku koya za ku yi haka ya za a yi kaza ya za a yi kaza har sai da ya yarda da su amma da sharaɗin zai ba su canji su bayar da wannan amma zai biya su wa arada al-abbas ibn mirdas sulami an yaf'ala ka fi'lihima wani ma shi ma sai ya biyo layi zai jona tunda ya ga annabi ya zo ya dan su a ce kaza mirdas al-abbas ibn mirdas sulami da shi da mutanansa. ai shi kai ya taho zai irin abin da waɗannan suka yi amma mutanen sai suka ce a banu sulaim suka ce a mu ba za mu yi ba da shi da mutanen sa sai mutanen suka ce ba za su yi ba kai bal tayyabu ma kana lahum da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka abin nan abinda duk suke da shi din suka ce sun ba wa wannan Allah banu sulaim kenan wancan bawan Allah ne bai samu goyon bayan mutanensa ba to shikenan akan wannan ne <clears throat> aka ɗebi wannan zurriya din aka mayar wa hawazin adadin su in ka iya tambaya sun kai mutum dubu shida kasir sitta tsala mutum dubu shida aka ibnu isa ya rawaito da isnadi hasan a cikinsu matan zurriya ɗin akwai shaima bint al-harith ibn abd al-uzza daga bani sa'ad ibn bakr ibn hawazin ita wannan shaima'u din za ku ji yana cewa shaima'u ko mu a wasu ce muke shaima'u ko eh, shaima'u eh, shaima'u gashi nan a gaban ka shaima'u ba ba shaima'u ba abokiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam a wajen shayarwa ma'ana sun hada wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta shayar da wannan shaima din sai ga ta an cafko ta ita ma an kamo ta tana cikin wannan mata manzon Allah da ta zo sai ya girmama ta shi wannan ai tare muka shanu wallahi malam ya girmama ta ya ba ta kyauta shine fa akrama hawa fa kuma ta karbi girmamawa da kyautar da ya mata ta koma garinta tana ta zaɓi wannan girmamawa da mutuncin da annabi ya mata to shine ake cewa hawazin dinnan suna da alaka da annabi shine muttu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun samu haɗuwa da annabi sun samu alaka da manzon Allah ta dalilin wato yar yar cikin su an shayar da ita tare da annabi su suna jin a ransu ai su ma ƴan uwan annabi ne Allahu akbar sannan dan abin da ya dan saura annabi ya raba musulmi sannan kuma ya amfani da wata dukiyar ya bi manya-manyan shawa kafirai na maka yana ba su ka duba wani abu malam haka yake sai ya ɗauka ita bayarwa kafiri ma sai ya ba shi wa ja'ala yu'ti ar-rajula al-mi'ata ba'ish malam sai manzo Allah ya samu mutum ɗaya sai ba shi raƙumi ɗari raƙumi ɗari fa an zuba su a masallacin nan fa ya musu kaɗan fa raƙuma ɗari ka duba raƙumi ɗari kai wani abu sai annabi Allah ya ba mu ikon komi da shi koyi da shi aka ce yutsi a ba amalla ya shalfaq annabi yana ba da kyauta irin kyautan wanda baya jin tsoron talauci wani ya ce wallahi malam in dai na samu kuɗi to wallahi su kana suke a jikina dole in ban yi aikin alheri da su ba sai ji abin yana damuna shola dole in dai na samu na biya bukatu na dole sai na samu na ware wani abu na yi wani abu da zan da zan ya zama to asusu ne a gare na ce to Allah ya taimake ka bai sa ka zama gola ba raƙumi ɗari annabi yake barwa wani ya bashi hamsin wani hau zalika ai da muna tare da annabi yanzu malam da mun sha kyauta ai wallahi tallahi malam ka lura da wani abu shi yasa suke son sa ba shi bai san ruwa ba kuma annabi ya gaya mana duk wanda yake son sirrin rayuwa ya zauna lafiya da mutane to ya rinka ba su hadu ta ku rinka ba da kyauta bayar da kyauta yakan sa a soka wallahi ko 'ya'yanka ne kana dan abu da suka sun fi kanka amma mutum ya zama kam tsakaninka da su sai dai tuwo wallahi ma akwai damuwa amma za su rinka haba da in kai musu isa ne ka kyautata musu suna so haka matanka dan welfare din nan da muka yi bayani kwanaki yana da kyau hakan kana tare da mutane Allah ya sa kana da wata ta ya zama dai dole dai akwai dai wanda kake dan taimakawa ko yaya amma mutum ya zama kamo kawai sai dai shi shi la ba shi ne sunan rayuwa ba yanzu musibar wanda ya zama dole ma kai masa ma ba a iya yi wanda ya zama dole kai masa ba a iya yi na gaya muku wani mai hali ne yan uwansa ne mata suka zo masa gida ya buga wa matarsa waya ce wallahi sai na ci mutunci ki wallahi in baki kore su ba wallahi malam biloniya ne ba miloniya ba na san shi wallahi ce mana ai ina ai bai zai yi ba shiga ga ƴaƴansa ne ce mu kullum motarsa ɗansa bai ita taɓa ba ba kulli kai ka ku taɓa mun dukiya ka ku taɓa mun fana ka abun wasa da dukiya duk abin da za ka in ka taɓa mun dukiya za mu ɓata da kai abin da yake ga ƴaƴansa kenan yana ta tara musu zai mutu ranar da ka mutu a zo a raba dukiyar ku wallahi ka san akwai matsayi matsayi ne akwai abin da Allah ya rufa maka asiri ya kamata a ga canji iyalanka gaskiya tunda Allah ya girmama ka ya baka wani abu fifiko da mutane ya kamata su ma iyalanka su ji akwai canji amma mutum ya zama malam sai dai ta tarawa yana tarawa sai kawai shi ya ci mai kyau ya zo na guri mai kyau matarsa ta ce wallahi wallahi malam matansa ba su isa su shiga ɗakinsa ba wallahi lahi sai dai bacci bacci ana gama ce to hajiya sai a ki fita ce wallahi namiji ya ɗauka shi yake kula masa ya masa fuloshin a banɗaki ya wanke mai banɗaki ya gyara masa gado yanzu mutanen mu fa abin da suke kenan sai dai ka ɗauki wani ƙato balagaggi mai aiki wai shi yake zuwa ya gyara maka gadonka da katifarka ka ji wani tozarta ka fito nan ana ganin ka babba mai arziki mai wadata to kake in ka ba za su shiga ka kira ɗanka ba ko irka ka taima amma ya fi yadda da wannan na wajen na yadda ana samun mata marasa kirki mata masu kirki za ka iya kama musu doka amma akwai abu na asirinka a kan kayan kayanka na sirri a ce wani ne zai zo Allah ya sauke akwai fa abinci ma wani gashi matan yana tare da su amma bai yadda da su ba kuka ya je dauko kuka ake sha ko kuku <laughs> ba kuka ba wallahi malam wani arne ya je samu a kudu wanda bai san shi ba shine yake dafa mai abinci wallahi tallahi wallahi matarsa ba ce ta ce masa shayi ko ce masa abinci ko na a'a wannan kukun shi yake shiga cikin kicin ya dafa masa abinci ya saka a kwanuka ya rufe aikin matar kudin ta ɗauko daga kicin ɗin ta kawo mata falo wannan mai kuɗi ne alhaji mai wadaci haka suke fara yiwa. yanzu wannan shine jin daɗi wannan shine jin daɗi malam ƴaƴanka ba su da alaka da kai iyalinka ba su da alaka da kai kuma in ka mutu su ne farkon zuwa kan zawarka in akwai matsala akwai wanda aka fahimci mara kirki ne ko yana da wata ɗabi'a to sai a masa mu'amala khasa amma bai kamata a ce duk gidanka baka yarda da kowa ba kar ku manta akwai marasa gaskiya ma a cikin matan akwai akwai su a cikin yayan ma akwai su wani in kana ɗaga mai kama da ka bashi dama lokacin zai karya ka amma mutum zai zama mai basira ai wani na fahimci yana da nutsuwa to sai kai alaƙa da shi ba ka je ka ɗauko wani kafiri ka kawo shi zai riga dafa ma abinci wai kuku da zo a cikin sai muslim daga zuhri manzo Allah ya ba wa sufwan ibnu umayya raqumi 300 300 min al-ibli wa ataba ba'd al-ansar fa balagahu fa qatabahum wahdahum وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به وبما أغناهم الله به بعد فقرهم وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم وطعن ذو القويسرة التميمي واسمه خرقوس فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك وصفها عنه صلى الله عليه وسلم وحلم بعدما قال له بعض الأمراء ألا نضرب أنكه فقال لا ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإني في قتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه وكان قد أسلم وحسن إسلامه وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجئرانة من الجئرانة ودخل مكة فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج يومئذ عتاب ابن أسيد رضي الله عنه فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين أبو ذكر شيء من الله يرى بوكو يا با وان شان يا با يذغا وانا ما شاء دري أوكي باش صفوان ابن أمية وزرق الشمتان المدينة سيسكي سوكا شيني عتبا suka dan yi soke-soke waya za a yi a zo ana nan irin kuskus din wancan an bashi ɗari wannan an bashi hamsin wannan ɗari uku ma aka bashi gaskiya mu wannan a a a labari ya zo wa manzo Allah fa balaga da Allah na so ku rinka lura halin mutane <laughs> Do Allah muna karatu mu rinka shine amfanin karatu ka gane ɗabi'ar mutane haka muke in ka fahimci mutum ɗan adam za ka samu sauƙin rayuwa da shi amma in baka gane shi ba sai ya sa ma hawan jini kakka yadda ka ji cewa dan Allah ya kai ka wani matsayi ko wani ɗaukaka za ka yi abu wani bai soka ba wallahi wani sai ya soka kuma ko a cikin gidanka na sha gaya muku kar ka taɓa tsammanin wai ɗari da ɗari a gidanka wai abin da kai kowa ya yadda za su ce eh, eh, eh amma bayan ka tafi sai an yi kuskus to ai ma annabi ma tunda an yi wa annaba ai sai in huta ni da amman ni kuma ne waye ba komai ku yi ta yi amma dai hakan zan yi Shi kenan ka huta ka ga yawa zuciyarka eh ba damuwa an yi wa wanda ya fi kama sai ku ta yi amma dai yanda aka dawo haka za a yi wallahi maza Allah sai ya neme su ya ce wane wane wane ku zo fa khatabahum wahdahu bai hada su da sauran wanda ba su yi zargin ba sai wale su kaga wani uslubi kuma na in wani ya yi laifi a cikin mutum ashirin wani lokacin annabi yakan yi wa'azi idan baya so ya bayyana wa wanda ya laifin ya ga ya gane shi wani lokacin kuma sai ya kira shi ware shi ce kaza kaza kaza da sauran ya musu baiwa ya ce ya musu bayani ya ce ina shaida muku baiwar da Allah ya muku na imani da tarayya da ni da kuma Allah ya ba ku wadata bayan fakarikum mana dobi ma agnahum Allah bihi ba da fakarihim da kuna cikin talauci ta dalilin zuwa na Allah ya ba ku wadata da kuna faɗa da tsakaninku wa allafa bainahum ba'da al tammati yanzu na zo na hada kanku da fa yaki kuke yi aus da khazraj shekaru aro aro aro jami'a an zubar da jini amma zuwan annabi Allah ya hada kawo kan suka zama ƴan uwan juna faradu sai suka samu yarda wa tabat anfusuhum hankalin su ya kwanta dan na dauka na ba wancan dan na ba wancan dari dan na ba wancan kaza kai na baka dai me a ciki ba ina tare da ku ba yanzu tarayya ta da ku ni annabi bai kuma ku dukiyar da zan bayar ba sai suka ce su kan yadda kaga an gama kes din sun amince mutanen Madina sun amince sun yadda sun san siyasa annabi yayi kafiri ne amma ya bashi da yawa ba komai wata zai zama musulmi to sai wani mutum da ake ce da shi zulkuwaisira ko zulkuwaisira at-tamimi sunansa hurkus kaji sunan hurkus ai wannan hurkus din bai kyauta ba munafiki ne in ji maka kawai sai je na sukan annabi bayan wannan bayanin da annabi kawai sai dai na sukan manzo Allah fa'ana a rasulun tsarin nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan rabo da ya fi kismatihi tilka cewa ya wallahi wannan rabon da aka wallahi ba Allah aka nufa ba yana surutu yana faɗa amma a gefen annabi wallahi hadi ya kisma ma urida biha wajhullah wallahi wannan rabon ba dan Allah aka yi ba ka duba annabi ne ya rabon ko yana cewa ba dan Allah aka yi ba kurkus kenan amma abin mamaki malam annabi sai ya haƙuri ya kau da kai ya rabu da shi Shi ne wasafa anhu wa alwa daga alhilmu ne bayan ya wato ba da maƙalar babul umara wasu suka ce da shi ya rasulullahi jan Allah ka ba mu dama mu yanke wuyan mutumin nan ba mu dama mu sare wuyansa ala nadribu unqahu bara mu sare wuyansa ba sai annabi ya ce a'a shine wa haluma wasafaha anhu wa haluma ya kauda kai yayi hakuri yace wannan mutumin da kuke ganin sa innahu sayakhruju min dhi'i hadha wannan mutumin tatsatsansa za a samu kalmar dhi'i tana nufin nasl tana nufin akid a bayansa a tsatsansa a zurri'arsa za a samu mutanen da za su zo suna karanta alƙur'ani ka ji kai la kiyaye ga karatun alƙur'ani amma wallahi la yujawizu hanajirahu iya makogwara ne sautin ne kawai da karatun amma wallahi babu a cikin zuciyarsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace in Allah ya kai ku wannan lokacin ku gane su duk inda ku haɗu da su ku yaƙe su a cikin yatsar su akwai lada liman ƙasalar kaga ta musibar kuma wannan mutumin mai sukan annabi ne munafiki ne amma a ƙarƙashinsa za a samu makaranta ƙur'ani ka duba munafircin sa ya jawo har yayi penetrating ya shiga cikin jikokinsa da tattafa kunnansa ga ƙur'anin da sun yi amma wallahi iya mu ne ashe akwai wanda ƙur'ani su iya makogoro me ma'anar makogoro wallahi tallahi baya cikin zuciyarsu kaga nan masu karatun ƙur'ani sai a biya hankali wallahi duk wanda Allah ya jarabe shi yana karanta ƙur'ani amma baya aiki da shi wallahi ya shiga uku billahi azimu, jahili sai ya fi ka samun ni'ima ranar tashi alƙiyama Allah don wataƙila Allah ya masa uzuri wataƙila jahilin yana aikata wani abin da zai samu shiga aljanna kai ku ga ƙur'ani ga karatun a baga ita ce musibar da ake fama da ita shi yasa na sha faɗa na maimaita a karatu kuskure ne muna ta karanta ƙur'anin na ba mu san ma'anarsa ba Allah kuwa dole fa bayan karatun su zamu yi mu samu lada to musamman nasa fa dan in ka san ma'anarsa shine zai kara ma kusanci da Allah kana karanta shi kana yin hawaye saboda kana jin bayanin da Allah yake amma yanzu himmar mun haddace na haddace sai girman kai arama arama girman kai yaro karami ya haddace Qur'ani ji yake yanzu ya zama arama arama kuma kira'a ɗayan ne ita ya sani kenan. amma fa da zaka ce fassara maka wal ajiya ce wal muriyati qadaha والمغيرة الصبح وأثرن به نقع ووسطن به جمع wannan da shi da yaren China duk ɗaya ne a wajen amma ba ya halarci wallahi ko fassara na malam Sheikh Mahmud Gome din nan ka ɗauka ka rinka ɗauka kana ɗan dubawa lokaci lokaci alƙalli ka rinka kama ta sha in ba ka ba za ka wayi gari ga Qur'ani rara rara amma ba ka aiki da shi ka shiga layin waɗannan mutane Allah ka kiyaye mu yace ku rabu da shi sakamakonsa kenan wannan mutumin shugaban waɗancan mutane hawazin din malik ibn aus an-nasri manzo Allah sai ce to kai tunda kun musulunta na nada ka shugaba ka je ka ci gaba da maintaining shugabancinka wa kana qad aslama wa hasuna islamu ya musulunta musuluncin sa yayi kyau har ma yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata kasida da ibn isa ya ambace ta manzo Allah ya umra daga wannan guri na Jirana kar ku manta mun ce a Jirana suka zo cikin musulunta ya shiga Makka yayin da ya gama umrarsa ya kama hanya ya koma Madina ka duba sami din sai yanzu aka gama shi duk da ana kewaye tsakanin Ta'if an taho afwan an taho eh, eh, daga daga Hunain an taho Ta'if aka dawo Jirana bai gama ba sai yanzu ne zai koma garinsa Madina wa aqama lin-nasi al-hajj ama idin a wannan shekarar annabi bai tsaya ya aikin hajji ba ya koma madina saboda ya zama mashgul ya gaji ya yi aikin jihadi sai ya nada wani attab ibnu asid sahabi ne attab ibnu asid ya ce ka je ka jagoranci mutane aikin hajji wannan shine mutum na farko da ya fara yi wa mutane hajji cikin umara wanda annabi ya naɗa shi attab ibnu asid amma a cikin umara min al-muslimin min al muslimin su wannan a takaice uwana shine abin da ya faru akan Ta'if kun ji abin da ya faru da kuma ƙarshen waɗannan kabila da ƙarshe dai sun musulunta kuma abu yayi kyau gare da gaske abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma